إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين shi ba kowa ba ne face mutumin da yake da hauka baya kiyaye abin da yake faɗa, ku jira har zuwa lokacin da lamarinsa zai bayyana ga mutane